zan sake gaya maka a karo na biyu ka yi addu'a abdul ya ce shine kawai insha Allah yarinyar nan kaddararta sai ta zamar maka abin alfahari cewar dr mutsaf abdul ya ji daɗin wannan maganar na dokta tunda suke tare bai taɓa gaya masa kalmar da ta faranta masa kamar wannan bata yau murmushi yayin nan da nan kwallon da yake zubarwa ya ɗauke karab ya ce insha Allah kuwa na gode friend Dokta murmushi yayi shi kadai ya san me ke zuciyarsa yana da tabbacin bayan iyayen Abdul sai shi zai zamo na biyu a nan ganin a san ganin Abdul a farin ciki ya matsi ya fita a wannan rayuwar ya koma rayuwa irin ta kowane da namiji isasshe wanda ya isa da mace sai da dokta ya kai karfe biyu a gidan suna hira kane miƙe Abdul ya rako sa har bakin mota bayan sun isa bakin motar dokta ya zaro kuɗaɗe 'yan dubu dubu rafa uku ya miƙa wa Abdul Yau kudin kuɗin da kallo fuska ɗauke da mamakin ganin dokta na ba su kuɗi dubu ɗari uku na menene saraki tambaye sa fuska ɗauke da rashin fahimta dokta ya ce ka amsa tukunna sai in faɗa maka ko na menene saraki ya mika hannu ya amsa kuɗaɗen haɗi da cewa ina jinka dokta ya ce na abin da kake so ne a faɗin duniyar nan almukuri'a abdul ya faɗa da yana murmushi saboda duk duniya ita yake so a halin yanzu Dokta ya ce eh nata ne ka bata kuma ka haɗa mata da gaisuwa domin tuni ta jima da zama sarauniya a fadarka. Abdul ya ji daɗin kuɗaɗen da dokta ya bawa almakuri'a. Uwa uba kuma kalamansa sun masa daɗi. Ya sa kuɗin a aljihun jalabiyar jikinsa. Yana mai jin wani irin sanyin daɗi na ratsa shi game da kuɗaɗen. Bai san me yasa ba. A wannan babbar kyautar har haka muna godiya Allah ya kara arziki Abdul ya kwararo masa godiya yayin da bakinsa ya kira fuwa shi fa yanzu in har kana son almukuri'a to ka gama masa komai na duniya dokta ya ce ba komai yi maka ne ai ka cancanci abin da ya fi haka jalalu kai din mutum ne babu tulu ba ina fatan Allah ya haɗa mu a aljanna kamar yadda ya haɗa ni da kai tun muna nan a raye Abdul ya amsa da amin ya ilahir alamin suka yi sallama ya shiga motarsa direba ya ja su gaba ce a gidan abdul ya juya ya nufi ɗakinta sai faman murmushi yake haka kawai ya tsinci kansa da san ba ta kuɗaɗen yanzu yanzu yana zuwa ɗakinta ya je shi a kulle rub ya san daman da wuya ya same shi a buɗe zagayawa ya yi ta windo ɗin ɗakin ya hange ta zaune tana bisa da duma hannunta riƙe da alkur'ani mai girma sai karatu take yi tana motsa baki ba tare da fitar sauti ba wani irin sanyi ya ji yana kara ratsa shi akan yarinyar ga ta yarinya karama amma akwai addini sam bata wasa da ibadarta kwata-kwata bata shagala da duniya bata shagala da duniya ba hakan ke karasa masa tsananin ƙaunarta a birni da kauyen zuciyarsa har wuraren karfe ɗaya yana nan yana kallonta zuwa lokacin ta miƙe ta fara nafila na kwata-kwata bata san ma yana kallonta ba alhamdulillah kawai ya tsinci kansa da yin hamdala ba tare da ya san dalilin hakan ba shi dai kawai yana ji a jikinsa zuwan yarinyar rayuwarsa alkhairi ne yana sa ran kada alkhairin ya yanke na har abadan komawa sai ɗinsa ya yi shi ma ya ɗauro alwala ya fara nafilfilo dukkanin sujjadarsa addu'a ce yake isarwa a gare ta zuwa ga ubangijin mamallakin zukatan kaf mutane da aljanu Washe gari karfe tara ta shigo aje masa breakfast dinsa, ta daddashe zaune kan kujerar dining da counter mai kamar azurfa a hannunsa. Yana ta lazimi, sa ta yi sama-sama ya amsa, sai murmushi yake yi shi kaɗai. Tunda ya fahimci kishi ne ke ɗawainiya da ita, ya mata uzuri, dan ya san dole fa ya yi kishi. Ta juya za ta fita, Abdul ya dakatar da ita, ta juyo ya mika mata kuɗin da dokta ya bata jiya, ya ce ya bata. tana ɗaura idanuwanta akan kudaden kawai ta ji zuciyarta ta yanke ta faɗi ta ɗago ta kalle shi tana neman karin bayani akan kuɗin na menene Abdul ya fahimci hakan dan haka yace ce abokina ne wanda muka taso tun muna kanana Dr. Musa ya bani ya ce in baki ta ce a'a nagode da bebanci da kyau ba kyau mai da hannun kyauta baya cewar Abdul bata saurare shi ba ta juya ta ci gaba da tafiya har ta isa kofar fita ta juyo ta ga ya tsirawa bayan ta ido da gani sai saitin hips ɗinta yake kallo sai hadiyar tsarkakakken yawo yake yi kudin hannunsa ta bi da kallo kawai sai ta tsinci kanta da san dawowa ta amshi kudin ta ce nagode da bebanci ta juya ta fice zuwa ɗakinta ta zauna a gefen bed ɗinta tsirawa kudaden ido ta yi na kusan minti ashirin haka kawai take ji a zuciyarta kudaden nan masu muhimmanci ne gare ta Abdul ya sha bata kuɗaɗe masu yawa amma ta ki amsa. Haka kawai yau ta ji ba za ta iya kin amsar waɗannan kuɗaɗen ba. Kun san tunanin me ne Wannan kuɗin kuɗin sadakin ta ne. An riga da an ɗaura aure. Wannan dai sadakin ta ne. Ko za a mutu ko za a yi rai amma fa ban sani ba. A faɗa na ne kuma ɗaura don jin yadda za ta kaya. hakan ne ko ba haka ba ni ma fa ban sani ba sai mun ci gaba da tafiya za mu sani wannan hasashe na na faɗa. Abdul ya sha bata kuɗaɗe masu yawa amma ta ki amsa. Haka kawai yau ta ji ba za ta iya kin amsar waɗannan kuɗaɗen ba. Bude Birsit drawer ɗinta ta yi, ta saka kuɗaɗen. Wata takarda ta faɗo. Zuciyarta kawai sai ta tafi ga tunanin Abdul tana bala'in kewarsa. Kawai dannewa take yi ko ranar da abubuwan suka faru tsakanin su a mota. Da ta dawo ɗakin ta shiga toilet ta ga wani abu mai yauki duk ya jika mata pant tunda ta fara wanke sa sai da ta yi 15 minutes tana wanke sa amma ya ki fita da kyar ta samu ya fita ita dai ta san tana jin kewarsa a duk jikinta kuma tana so ya taba ta amma bata san wani jin daɗi wani jin dadi wani jin daɗin ba ta dai san tana shiga yanayi in yana taɓata, ta amma ita kuma tana son yanayin da take shiga din hannu ta kai ta ɗauki takardar da ta faɗo a cikin kuɗaɗen a zatanta ko takardar kuɗin ce domin hankalinta na akan tunanin Abdul kawai ta jawo durowa din kasa ta saka takardar a ciki ta maida ta kana ta maida ta sama da kudin ke ciki ta rufe to ko dai sako ne kawai a ciki ba wai sadaki ba ko dai kuma je zuwa sati ɗaya ya shuɗe hajiya sauditi ne suka lola jirgin sama ita da kawar da hajiya abule zuwa kasashen waje wajen najeriya amma fa kafin ta yi tafiyar sai da suka je Sokoto kansu ya ba su sa'ar tafiyar da za su yi wannan Hajiya Saude sannan Hajiya Saude ta narka ma boka kudade kan ya kula mata da mijinta kada a bashi ya kalli kowa ta bar wa boka amanar Abdul baki ɗaya. gogan bai san ma ta yi tafiya ba saboda bata sanar da shi ba tun dai ranar da ta ce tura mata kuɗaɗen nan ya san ta ce za ta yi tafiya amma san bata bata zo sun yi sallama ba ya saba da hakan bai bi mata kanta ba shi ba ta ma gabansa a halin yanzu bai damu da lamarin ta ba tunaninsa da lissafinsa na kan almukuri'a a bangaren almukuri'a kullum sai ta buɗe durowa din nan ta kalli kuɗaɗen da durowa da dokta ya ba wa Abdul ya kawo mata safiya rana dare kawai ta samu aikin yi kallon kuɗaɗen kawai ba ta da abin da za ta yi da su ita dai kawai kallon su take yi kuma tana jin daɗin kallon da take wa kuɗaɗen. a kullum tunanin kakarta da mafarke-mafarke masu kyau da marasa kyau yawaita suke yi a gare ta fatanta da addu'arta Allah ya sa zuwa yanzu ta samu lafiya kawai tana kwantar da hankalinta ne saboda ya zama saboda ya zama dole in har ta daga hankalinta ta san tafiyar kakarta ta ma ba za ta samu ba shi yasa take haɗiyar damuwa san ba mai iya fahimtar damuwarta sai mahaliccinta har zuwa yanzu haushinsa take ji da ta gan shi sai ta tuna kis ɗin da matarsa ta masa ba karamin bakin mugun da shan fetur da shan furen shukar bakin ciki bane kis ɗin da ta masa a kumatu ya barwa almukuri aba abdul ya bata hakuri yayi yayi amma ta ki hakura ya riga ya sadakar zai sha wahala saboda ya fahimci ba ta da saukin lallashi tun sadda ya taba duwawuka for the first time ya fahimci hakan gabaki ɗaya ta damula masa lissafa lissafi ayyukansa ma kasa yin su yayi a nitse kawai dai yana yin wasu ne saboda sun zamar masa dole bai da yadda zai yi don haka yake zuwa ofis ya ɗanyi ayyukansa befin awa uku ya dawo gida so yake su dawo kamar da ta rinka raka shi ofis amma ina ba fuska ashe ma wargi guri yake samu wato ya fahimci face yake gani har yake taba mata jiki gashi yanzu dai kirikiri yana ganinta amma yanda take shan murma ba zai bar shi ko kallanta ya fiye yi ba balle a kai ga maganar taba jiki so yake yi ya je Abuja saboda tafiyar ta zo masa a dole a yau. Tuntuni ya dace ya tafi, amma saboda ita bai tafi ba. Ya san in har bai yi tafiyar da ita ba, abinda ake so ya aiwatar ma ko ya je ba zai iya ba. Yau ya tashi ya shirya tsab da shirin barin garin zuwa Abuja, ya riga ya sayi musu jirgin sama zuwa Abuja na karfe sha ɗaya. Sai addu'a yake yi Allah ya dora shi a kanta. Karfe takwas da minti talatin yau ta kawo masa breakfast. Ta tadda shi zaune kan dining chair ya sha ɗanyar shadda coffee brown mai haske ta amshe shi ainun kananan kaya sanye da hular kingdai kindai ta mukar matukar amsar shi a kallo ɗaya biyu uku ta fahimci yayi tsananin kyau ta gaida sai ya amsa kana ta aji masa tray din breakfast dinsa akan dining table ya kalli kyakkyawar fuskar ta sanye take da hijabi zumbuleliya har yana sharar kasa dark blue ya amshe ta ainin ta juya ta bar dining room din ya bi ta da ido haɗi da murmushi saboda ya tunano abin da ya ce mata ta bi shi salin alin cikin kwanciyar hankali dan tsakurar abincin breakfast din da ta ajiye masa yayi tunda ta fara fushin nan da shi dan dole kawai yake jin yake cin abincin dan kada ya mutu bai ci eh, eh, ba karfe goma da minti ashirin da bakwai ta dawo a tunaninta ko ya gama ma har ya fita tana shigowa ta gansa zaune ya zuba mata ido ta karaso ta kwashe tray din da ya gama breakfast din za ta fita yace in kin kai ki dan yi sauri ki dawo please zaki raka ni airport zan hau jirgi ne tafiya zan yi me nisa ina tunanin zan iya yin 5 month a can jin abin da yace yasa gaban ta faduwa ta juyo ta kalle shi a ranta sai maimaita 5 month take yi ta fice zuciyar ta ba dadi Abdul ya fahimci hakan yayi murmushin jin dadi hadi da cin nasara kawai cikin hanzari ta kintsa kicin din ta kulle sa ɗakin ta ma yau kulle shi ta yi saboda kuɗaɗenta da ke ciki ta san tsab za a iya sace mata su har tana tuntuɓe ganin saurinta garin saurinta dawo ta raka shi don ta san in har ba ta raka shi ba tana iya yin ciwo saboda kewarsa na iya kashe ta ga watanni biyar zai yi benan to ina zai je ta faɗa a ranta tuni ta mamanta da ta sa wani dogon tuni ta manta da tana wani dogon fushi da shi ta dawo dining room din ta tadda shi tsaye ta da bakar jakarsa hannunsa rike da kaki ɗinsa da waya a sa, ya amsa kira da Ahmad saboda dole sai da shi zai tafiyar katse wayar yayye juyo yana kallon ta yace saki raka ni din cikin hanzari ta daga masa kai alamar e har ta fara jin kewar shi tun yanzu ji take yi kamar ta fashe masa da kuka kwata-kwata ba ta son ya tafi mika mata jakar na yayi yana faɗin to dan rike min wannan kin ga kima zaki samu lada dan yau ɗaya dai ai ga daga yau sai an jima zaki saki gani na ta mika hannu ta amsa yayin da zuciyarta da jikinsa da jikinta suka sake yin sanyi na jin kalamansa suka fice a dining room din ya kulle ko ina daman already an kawo mota daidai kofar shiga kitchen ɗinsa Ahmad da ke zaune a mazaunin direba yana ganin sun fito ya tsira musu ido ba karamin kyau ne da yarinyar nan ba shi mata ne ya san komai da ke faruwa ko in ce ma ya fi kowa na gidan sanin komai da ke faruwa a gidan Ahmed ya yi hanzarin fitowa ya buɗe musu gidan baya almukuri'a ta fara shiga Abdul ya juyo ya kalli Ahmed ya ce na gaya maka ba na son security su biyo ne in mun isa airport mun shiga jirgi sai ka kira direba na ya zo ya maida motar gida Ahmad ya ce an gama sa Abdul ya shiga mazaunin baya ya zauna kusa da ita ya matse ta sosai Ahmad ya rufe murfin motar kana ya zagaya mazaunin direba ya hau ya ja motar suka fice a gidan gabaki daya ma'aikata na ta bin sa da addu'an isa lafiya da dawowa lafiya duk da basu san tafiya zai yi ba suna fara tafiya akan titi ta dago ta kalle shi saboda yanda yake ta kara wani matse ta bayan ga Ahmad yana tuki ta san yana kallon su ta bude baki za ta yi magana ya san me za ta ce don haka yayi hanzarin cewa Kar ki ce komai please. Daga yau ba shi kenan. Ai mukuri'a. Almukuri'a ta ce haka ne kuma a zuciyarta. Don haka ta saki rai da jiki. Abdul ya kara matso ta sosai. Ya ɗora hannunsa akan cinyarta. Ya dawo ya ɗaura kansa a kafaɗarta. Duk Ahmad na ta satar kallon su. Tamiro har suka isa airport. Sai ga sai gaya mata kalaman zai yi din ta yake yi tuni idanuwanta sun ciko da kwalla kawai kawai dai haɗiye su take yi bayan sun isa airport Ahmad ya fita Abdul ya dago kansa daga kafadarta yace ina da nauyi ta girgiza masa kai alamar a'a ba za ki gane nauyi na ba yanzu yarinya ya faɗa a ransa a fili yayi murmushi yace yanzu kin daina fushi da ni ko almukuri'a ta yi hanzarin daga masa kai alamar e eh. Abdul ya ce yau na gode yanzu please kar ki gaji samu hau jirgi ne zuwa wani airport can bai da nisa bai fi tafiyar 10 minutes ba sai in kira direba na ya zo ya maida ke gida ni kuma sai in yi tafiya ta kin yarda ai kamar tana jira daman ba ta son rabuwar su tace eh Abdul ya ji daɗi ya rufe ta mace ba ta da wayo duk girmanta balle ke karamar yarinya ya faɗa a ransa suka fito ya amshi dan jakarsa a hannunta Ahmad ya rogo ya amsa a hannunsa taman already jirgin ya kintsu sab su yake jira ya sa ta gaba suka shige cikin jirgin sai bin ko ina take yi da kallo ta zauna kusa da shi ya sa mata blade ya mata belt shi ma ya sa belt sai kallonsa take fuskar ta dauke da damuwa bayan sun hau jirgin sai da Ahmed ya kira direba ɗinsa ya zo ya dauki motar kana shi ya shigo jirgin ba tare da ya kalli inda suke ba ya nufi bayan su zai zauna Abdul ya masa umarni da ya koma kujerar gaba da su sosai Ahmad ya bi umarnin nan take ya hau. ya zauna akan kujerar gaba da su sosai suka yi addu'o'in jirgin su kan ya tashi yana tashi sama cikin aminci Abdul sai murmushin nishadi yake yi ya kalli almuguri'a wanda ke cikin tsananin damuwa ya fahimci ko tsoro bata ji ba da suka hau jirgin hakan ya bashi tabbacin ba yau ne rana ta farko ba da ta fara hawan jirgi ka'ida in har ranar ka fara hawan jirgi dole ne zaka dan nuna alamar tsoro murmushi ya kara sakewa mai tattare da nishadi ya ce please in sa hannuna a cikin rigarki in taɓa nono har mai isa tunda kin ga daga yau shikenan ya kare shi maganarsa haɗi da cewa ba musu almukuri'a ta daga masa kai alamar e jikinsa har yana rawa ya yi dabara ya cusa hannunsa cikin hijabinta da kanta ta zuge masa zip ɗin rigar a tamfar da ke jikinta kasa ya sakalo hannu ta bayan rigarta ya taɓo nononta na dama ya riƙe gamkam a cikin hannunsa sai shafawa kawai yake yi yayin da yanayin jikinsa tuni ya canza a ɓangaren almukuri amma haka amma canjin yanayin jikin nata bai hana ta yin addu'a na neman tsari daga karfe ba haka tana addu'a haka tana addu'a har suka sauka lafiya ko ma ta dawo sai ta yi addu'a ko a zaune take ma ba inda za ta je ita kullum cikin addu'a take ballantana yanzu da suke kan karfe ga hannun bus a nono ga yana lugugwita ta dole ta samu dole ta samu fatan sauka lafiya saboda tana da bururruka da yawa da take son cikawa bi izinin layi kafin ta mutu a da burinta duk akan kakarta ne amma a halin yanzu rabin burinta na kakarta rabi kuma na Abdul Jalal AA Saraki Saraki iskancin ba za ka gura da shi ba har a jirgin ma ho o o o o almakuri'a ta ga tafiya ta wuce ta minti goma din da ya ce amma ba su isa ba ta juyo ta kalle shi yayin da zuwa yanzu ya cusa duka hannayensa biyu a cikin rigarta yana ta mammatsa mata nonuwa duka biyu kansa na bisa kafadarta idanuwansa ya dago yana kallanta cikin idanuwansa ta kalla ta ga sun fara yin ja. ita kanta nan jikinta a mace yake murus taɓa nonuwar taɓa nonuwa duniyar daɗi ta faɗa a ranta a bayyane ta ce har yanzu ba a isa ba da bebanci san bai ji ba ma yana can cikin halarar ta nonuwa ko alama bai ji tausayinsu ba har sun fara mata zafi saboda irin matsar da yake musu ya zamar masa kamar wani small baby sai da ta kara maimaita tambayarta kusan 3 times kana ya ji ta ya kara zuba mata lumalumin ice ɗinsa masu kama da na mai bacci duk sun kara narkewa saboda sha'awa ya ce mun kusa a hankali ya yi maganar muryarsa duk ta bi ta kara disashewa da ɗimbin sha'awa ya tsira mata ido ita ma shi din ta tsirawa ido nonon ki dadin tabawa laushi kaciyar ki ya faɗa da dasasshiyar muryarsa yana kara matsar mata da su da hannayensa duka biyu kasa ta da kansa da kanta tana ji sai kara matsar mata nonuwa yake kamar zai cire su so nake yi na kawo police sake faɗa da kyar almukuri ta dago ta kalle shi ta kalli inda suke ga Ahmad a gaban su ta dawo da duban ta kansa duk ya biya rikice in fiddo abuna ki sha min please ni kuma in sha miki abubuwa please ya sake faɗa a gigice almukuri'a ta tsira masa ido tana mamakin shi wai wani irin mutum ne oho yana gani suna jirgi amma yana maganar kawowa wai har da zai fito abin shi ta sha mishi ko ta yaya oho girgiza masa kai ta yi alamar a'a ita da ta san ma haka zai rikice mata da bata bar shi ya taɓa nonon ba ga baki ɗaya please ki hakuri ki sha mun ko kaɗan ne ya sake faɗa cikin magiya almukuri'a ta masa alama da a jirgi fa suke Abdul ya ce eh ta masa haka nan yana so nan fa ya biya kara rikicewa yayyayi ta sha mishi ayaban shi ya kawo take har suka isa hannun shi na cikin nonon da kyar ta samu ya cire hannayensa akan nonon bayan sun isa Ahmadin ya fita a jirgin Abdul ya kalle ta da red eyes dinsa sai kuma ya sakar mata wani irin shumammen murmushi cak murmushin nasa ya tsaya mata a rai ta shiga kokarin zuke zip dinta Abdul ya dakatar da ita ba sai kin zuge ba dan Allah dole ta fara zuge zip din Abdul ya saita kansa sai numfarfashi farfashi yake yi kana suka sauka a cikin jirgin a jere suka sauko Allah sarki wannan kenan duka duka anan zan dakata sai mun haɗe da ku a kashi na gaba dan jin yadda za ta kaya kuma huta lafiya da sunan Allah mai rahama mai jin kai littafin wata kishiya kashi na 29 na wasan wallahi ba hakuri bane maganin sa ni fa samnawa cutar san bai da magani ya shi yana share hawa hawayen